dakunan ba haya suna ceton rayuka idan aka yi la'akari da cewa najasar da bil'adama ke fitarwa na baza cututtuka masu kisa sabili da haka ranar dakunan ba haya na nufin zaburar da al'umma don daukan matakan takalar matsalolin tsabtar muhalli a duniya bayanai sun nuna cewa duniya ba ta kan turbar cimma burin maradin karni na shida wajen tabbatar da wadataccen dabarar tafiyar da tsabtar muhalli mai ɗorewa wa kowa da kowa ya zuwa shekara ta 2030 inda ake nuni da cewa a yanzu faɗin duniya akwai kimanin mutane biliyan hudu da ba sa da lafiyayyen ɗakunan haya, a yayin da mutane miliyan 892 suna ba haya ne a fili wanda hakan babbar illa ce ga lafiyan al'umma da wuraren zama da na ayyuka da abinci da ma tattalin arziki a rahoton da asusun kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya ta buga na nuni da cewar karankaf a duniya ƙasar najeriya ita ce ƙasa ta biyu a yawan mutanen da suke yin bahaya a fili a yayin da ƙasar india ita ce ta ɗaya a zantawa da shugaban ƙungiyar yaƙi da gurɓatar muhalli mai suna society for the restoration nature and trance abdullahi muhammad inuwa ya mini karin bayanin yadda matsalar rashin wurin ba haya tsakanin 'yan Najeriya. Waɗansu gidaje ba su da gurin haya don haka za ka samu mutane za ga ana layi musamman irin gidajen haya haka sannan in an fito ko wajejen sana'a haka za ka samu ko kasuwannai asibitoci da sauran gurare ko da guraren da an yi din maka waɗansu asibitoci na gwamnati za ka samu ba a kulawa da su yadda ya kamata. To sai dai kuma cikin ƙananan hukumomi 774 da ake da su a Najeriya ƙananan hukumomi uku kacal ne suka samar da wuraren bahaya wa mutane inda za su rinka yin amfani da su akwai guda biyu a jihar cross rivers yayin da gudan kuma tana karamar hukumar da a jihar bauchi alhaji garba muhammad magaji shine babban sakatare a hukumar raya karkara da muhalli a jihar bauchi ya shaida mini irin abubuwan da suka samar da ya kawo wannan nasara kowane gida an da makewayi a gidajensu sannan ita kuma project din da gwamnati sun samar da makewai a makaranti da asibitoci da kasuwanni da motor parks don dama inda ake samun matsala kenan misali ko ya zo yana matsayi ya sauka a motor park ba inda zai kira sai je waje je wanda kuma ultimately ko kuda ko ruwan sama zai iya jawo in ya zo da wani cuta a jikinsa zai mai da shi inda mutane suke shan a makwabciyar jihar bauchi wato jihar gombe kwamishinan kula da muhalli hajiya sa'adatu sa'ad ta shaida mini irin matakan da aka ɗauka don samar da wuraren ba haya wa al'umma. Duk wani kasuwa sai mun tabbatar akwai wurin taɓa ruwa tashoshin mota sannan ko kemis za ka buɗe dole ne ka wa keɓe inda za a taɓa ruwa idan ya kamu da matsuwa yana da daman ya yi sallama ya shiga wurin ka ce maka ka bashi wuri ya biya lalura idan har ba kai haka ba to doka tara zai fada a kanka taken ranar dakunan baya na wannan shekara shine idan lalura ta yi kira abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya